This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Laraba 13 ga watan Maris na shekarar 2024. To kafin guji abubuwan da muke tafa da su da farko ga Mahmud da kanin labarai. To Hafiz wani harin jirgi mara matuki da Isra'ila ta kai a kudancin Lebanon ya a yau Laraba ya halaka mutum biyu ciki har da wani mamba a kungiyar Hamas. shugabannin haiti na ta kokarin ganin ba su wuce wa'adin da amurka ta ya musu na fitar da sunayen mutum bakwai da za su zama mambobi a gwamnatin wucin gadi ba yayin da prime minister ariel henry ya yi murabus war gidan tsohon shugaban kasar honduras ana garcia de hernandez ta ce za ta tsaya takarar shugaban kasa a zaben 2025 kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun sace mutane sama da 60 a jihar kaduna najeriya sun shiga cikin garin nan fa sai kana jin karin bindigogi ne ko ta ko'ina da saran dakunan jama'a to ni kan kai ne ke maka magana nan mama na an ɗauke ta to iko Allah ne ya na shiga bayin wanka da iyalai na muka kulla bayi da bayan nan za mu kawo muku shirin zamantakewa da Zainab Babaji za ta gabatar inda shirin na wannan makon ya tattauna da masu ruwa da tsaki kan yadda shari'un zaɓe na 2023 suka janyo rudani a majalisar dokokin jihar plateau wadda ta kasance a rufe tun watan nuwambar bara amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko to jama'a assalamu alaikum wani harin jirgi mara matuki da isra'ila ta kai a kudancin labanin a yau laraba ya halaka mutum biyu ciki har da wani mamba a kungiyar hamas harin ya fada kan wata mota ne a wajen birnin da ake kira tayar da ke kusa da gabar tekun mediterranean kafa yada labarai ta kasar labanan ce ta sanar da cewa akwai ɗan ƙungiyar hamas cikin waɗanda harin ya ritsa da su wanda daga sansanin 'yan gudun hijira na rashaidi ya fito wani wanki da ya amanar da aka yi amanar akwai mayakan hamas da dama kazalika dakarun isra'ila sun ce sun kai hare-haren sama a khan yunis da ke kudancin gaza da hare-haren ƙasa a tsakiyar zirin a kokarin da suke yi na kawar da mayakan hamas hakan na faruwa ne yayin da dakarun isra'ila suka ce an shigar da kayayyakin agaji cikin zirin na gaza da ke fama da matsalar karancin abinci Israeli military says an aid convoy has for the first time entered the Gaza Wakilin kamfanin dallancin labarai na AP ya ce dakarun Isra'ila sun ce a karan farko wani ayari mai manyan motoci shida dauke da kayan agaji ya shiga ta arewacin yankin na Gaza da yaƙi ya daidaita. Falasɗinawa 31,272 suka rasa rayukansu sannan wasu 73,000 suka ji rauni tunda wannan yaƙi ya ɓarke a watan Oktoba a cewar ma'aikatar lafiya da ke Gaza. Dakarun Ukraine sun yi amfani da jirage mara matuƙa wajen kai hare-hare a kan wasu matatun man rasha a yau laraba hare-haren da suka yi barna a wani yanki da ake kira Rayazan. gwamnan yankin pavel malkov ya ce harin ya haddasa tashin gobara a wata matatar man fetur an kuma samu wasu mutane da suka jikkata jami'a a yankin da ake kira leningrad sun ce rasha ta yi nasarar kakkaɓa wani jirgi mara matuki yayin da ya doshi wata matatan mai ta daban kwana na biyu kenan a jere da ukraine ta kwashe tana kai hare-hare a yankunan rasha shugabannin haiti na ta kokarin ganin ba su wuce wa'adin da amurka ta ginda ya musu na fitar da sunayen mutum bakwai da za su zama mambobi a gwamnatin wucin gadi ba yayin da prime minister ariel henry ya yi murabus a ranar daren litinin henry ya sauka a mukaminsa bayan da amurka da shugabannin kungiyar kasashen yankin karibiya suka matsa masa kan ya ajiye aikin yayin da al'ummar tsaro wato al'amuran tsaro ke kara rancabewa a kasar ta haiti sanadiyar gungun 'yan daba da suka mamaye kasar. We're seeing is an increase in violence Daraktan hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Haiti, Jean Martin kenan yake cewa abin da muke gani shine karuwar tashe-tashen hankula da kuma yadda suke raba mutane da muhallansu waɗanda yanzu adadin su ya haura da 360. Bukatar neman gwamnatin wucin gadin ta mulki ƙasar ta Haiti ta taso ne a wani taro da shugabannin ƙungiyar ƙasashen na yankin Caribbean suka yi a Jamaica a ranar Litinin. kafafen yada labarai sun ce an ba shugabannin na haiti sa 24 ne su sanar da sunayen mambobi bakwai da za su zauna a majalisar gwamnatin ta wucin gadi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to kafin ku je karashen labaran za mu fara kawo muku rahotonmu na farko daga najeriya yayin da ake fafutukar kubutar da ɗaliban garin kuriga da 'yan bindiga suka sace a makon jiya wasu 'yan bindigar sun sace sama da mutane 60 a garin buda da ke karamar hukumar kajuru ciki har da wata mai danyen jego daga kaduna wakilin isa lawal ikrana da rahoto kan wannan batu cikin daren litinin wayewar garin jiya talata ne dai al'ummar garin buda da ke karamar hukumar kajuru suka ji harbe-harben 'yan bindiga cikin dare inda 'yan bindigan suka dinga kutsawa gidaje suna ɗibar mutane da suka sace mutane sama da sittin. ɗaya daga cikin al'ummar garin da ya nemi mu sake sunan shi ya ce shi ma an sace mai mahaifiya da wasu 'yan uwa sannan kuma ya ce shi kan shi ma da ƙyar tsira. To sun shiga cikin garin nan fa sai kana jin karin bindigogi ne ko ta ko'ina da saran dakunan jama'a to ni kan kai ne ke maka magana nan mama na an ɗauke ta to iko Allah ne ina shiga bayin wanka da iyalai na muka kulla bayi da iyalai na gaba ɗaya mata na da yaro na da matar da sulka na gaba ɗaya muka shige bayi don mun kai mutum goma sha biyu a cikin bayan na muka kulla kanmu to taimakon Allah dai zuwan sojoji sai saboda bacin zuwan sojojin nan ba tsakanin da Allah ba iya kan ɓannan za a cikin garin nan ba. Ka ce sun ɗauki mahaifiyarka? Eh da garkuwa na ma matan ɗana da ƙanwana sun ɗauke ta da mijinta gajeren wando da sun gile ta haka suka tabbata da namijin nan gajeren wando da sun gile ta sun kai mutum nawa suka ɗiba sun kai mutum saba'in da farko to a nan zuwan sojoji na wasu suka samu suka kukuce suka tsaya suka dubu irin masu karfi na irin su iyayen namu ke masu karfi ya suka sako suka ce su sun da su tufa ya kama su su su samu gida. Yanzu kama akwai mutum wuce na a hannunsu. Yanzu mutum sittin da biyu ne a hannunsu. Na yi ta kokarin kiran mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ASP Mansur Hassan. amma dai bai ɗauki waya ba kuma saƙon da na tura mai ban samu amsa ba har lokacin ke haɗa wannan rahoto yayin da mukaddashin kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar kaduna malam samun a ruwan turawa sako ya ce ba zai samu magana yanzu ba tukuna sai dai kuma mai fashin baki akan al'amuran tsaro man juyashin kwamitaya ya ce hauhawar hararen da ake samu a waɗannan ƙanan komi na jihar kaduna na da sanadi shi dai wannan al'amarin tsaro da ake gani kamar yana ƙara ta'azzara ba abin mamaki ba ne duba da cewa duk duniya kowa ya sani a duk yanayin da aka ce jama'a sun samu kansu a wani mayacin hali to waɗanda ma ba su da mugun hali za su jibanci masu mugun halin domin su samu mafita gwamnati ce ya kamata ta dau mataki wanda za a ce tun daga sadda aka ce an cire tallafin wannan zuwa yanzu a ce jama'a sun samu saukin rayuwa amma abin sai ƙara ta'azzara yake bayan wannan kuma su kansu jami'an tsaron suna bakin kokarin su to amma su ma su kansu ba a yi musu wani ƙarin abin da za su ji daɗin rayuwarsu ba kuma wannan daga jin yadda ma za ka ji an ce har an sako tsofaffi to da kila sababbin hannu ne domin su wayancan na asalin ai babu ruwansu da tsoho yau ya kamata a ce matsalar tsaron nan in ita kadai aka sa a gaba a bar wata magana ta ko gyaran titi ko samar da wayansu abubuwa da ake ji na more rayuwa a tabbatar da tsaron nan amma in dai ba za a yi shi ba to gaskiya fi sabilillah za a ci gaba da samun irin wannan abu musamman a yanayin tsadar rayuwa nan da ake ciki. Ya zuwa safiyar laraban nan dai 'yan bindigan da suka sace waɗannan mutane ciki har da mai ɗanyen jegon da suka raba ta da jaririnta sun ce suna buƙatar kuɗin fansa kafin sako waɗannan mutane. in ji ɗaya daga cikin mazauna garin da aka sace musu yan uwa. An dai kira dai nan ba irin kasar zan tafi da wayoyin mutane aka kira nan ba sai barayi su ɗaga suka ce a suna kiran miliyan goma. Kafin sako su. Ba da miliyan goma zuwa sako mutane miliyan goma. Kuma abin ƙarin bakin ciki ne wallahi akwai wata mata sati biyu da haifan yaron. Da uwansu batta ma ta ɗauki yaron sun hana. Shi yaron yanzu yana gida. Yana gida yaron wanda aka haife sati biyu yana gida su uwan kuma tana can hannunsa a can daji. Karamar hukumar Kajurin da waɗannan 'yan bindiga suka sace waɗannan mutane dai makwabciya ce ga karamar hukumar cikin dinan da aka sace dalibai a makaranta a makon jiya abin da ya sa wasu ke ganin akwai alaka tsakanin waɗannan hare-haren sace mutane guda biyu isa lol ikara muryar amurka daga kaduna a najeriya a gaida isa lawal ikara Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka. Yanzu kuma ga karashin labaran duniyar. To masu ayyukan ceto a Indonesia sun kubutar da wasu masunta goma sha ɗaya bayan da kwale kwalensu su ya kife a makon da ya gabata. Yana ke ci gaba da neman wasu masuntan 24 da har yanzu ba a san inda suke ba. Jirgin masuntan ya bar jakata babban birnin ƙasar ta Indonesia ne a ranar uku ga watan nan na Maris inda ya nufi tsibirin da ake kira Lombok dauke da tantan ɗin kifi da kayayyakin aiki. sai da jirgin ya gamu da mummunar guguwa da igiyar ruwa mai karfi yayin da yake tsakiyar tafiya a can gefen ruwan lardin da ake kira sulawesi masuntan goma sha ɗaya da aka ceto suna sanye ne da rigunan da ke hana nutsewa sun kuma kwashe kwanaki suna ta iyo kafin wani mai kamun kifi ya hango su kazalika an gano gawarwakin mutum biyu yayin da ake ci gaba da neman sauran mutum ashirin da hudu uwar gidan tsohon shugaban kasar honduras ana garcia de hernandez ta ce za ta tsaya takarar shugaban kasa a zaben 2025 sanarwar ta ana na zuwa ne kwanaki bayan da aka samu mijinta da laifin safarar ɗaruruwan tan ɗin hoda iblis zuwa amurka ana ta bayyana hakan ne a shafin ta na x inda ta ce za ta yi ta takarar ne karkashin jam'iyyar national party wargidan tsohon shugaban ƙasar wacce lauya ce ta kara da cewa a yau laraba za ta ƙaddamar da fafutukan neman a yi wa mijinta adalci tsohon shugaban ƙasar ta honduras juan orlando hernandez ya mulki ƙasar ta honduras daga 2014 zuwa 2022 wata kotun tarayya da ke new york ce ta same shi da laifin safarar kwayoyi da makamai a ranar juma'a da ta gabata kuma akwai yiwuwar hernandez mai shekaru 55 ya kare rayuwarsa a gidan yari labaran duniya aka saurara daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc Madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun a tashar ta BOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. ha kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumi su yanzu agogo a nan washington dc na cewa karfe goma sha ɗaya na safe da minti goma sha biyu yanzu kuma ga shirinmu na gaba shirin sauraro barkanmu da warhaka sannunmu da sake saduwa a shirin zamantakewa shirin da ke tattaunawa da masu ruwa da tsaki kan batutuwa da suka jibanci zaman lafiya da samun ci gaban al'umma. Sunana Zainab Babaji ni ce ke gabatar da shirin. kira gungu A yau shirin zai yi duba ne da yadda yanke hukunce-hukuncen zaɓe da aka gudanar a shekarar da ta gabata suka kawo rudani a majalisar dokokin jihar Filato. A democracy mun sani cewa akwai legislative, akwai judiciary, mm. akwai kuma executive shi gwamna. Mm. Dukkan su nan uku ba sun haɗa hannu ba ba yi da democracy za ta ci gaba. ya yi yadda zai yi ya haɗa kan mutane don a samu a ci gaba. Yan PDP guda goma sha shida da aka ci zalunsu ne saboda sun ci zaɓen su mm. amma sun ce wai maganin wai dama kamar kana so ka aure mata sai a ce wai kai yi guntu da yawa bai kamata ka aure wannan matan ba mm. kuma matan tana son ka sai a ce technicality wai kai yi guntu wai tafi ka sai an taɓa yi wani abu haka. Tun bayan yanke hukunce-hukuncen da kotuna suka yi kan zaɓuɓɓuka da aka gudanar a shekara ta uku inda kotun ɗaukaka ƙara ta sauke 'yan majalisun dokokin jihar Plateau goma sha shida waɗanda suka ci zaɓe a ƙarƙashin lemar jam'iyyar pdp saboda a cewar kotun jam'iyyar ta pdp ba ta da zaɓaɓɓun shugabannin jam'iyya a matakin jiha to sai dai hukuncin da kotun kolin ta yanke a shari'ar gwamnan jihar plateau caleb mutfan ya sha bamban da hukuncin da kotun ɗaukaka ƙara ta yanke inda ta ce jam'iyyar pdp na da zaɓaɓɓun shugabannin jam'iyya don haka ta bar shi kan kujerarsa Lamari kenan da ya janyo shiga wata kotun, inda 'yan majalisu da aka sauke da shari'arsu ta kare a kotun ɗaukaka ƙara suka ga kotun bata musu adalci ba, suka nemi a sake waiwayar hukuncin. A gefe guda kuwa kakakin majalisar Gabriel Dewan, wanda doka ta ba shi damar rantsar da 'yan majalisar bai rantsar da 'yan majalisa goma sha shida na APC ba, kamar yadda kotun ta ayyana, saboda a cewarsa ya sami umarni daga wata kotun na dakatar da rantsarwar. Tun kusan watanni hudu kenan majalisar dokokin ta kasance a rufe, in banda 'yan majalisu takwas da hukuncin bai shafe su ba, su ne ke tattaunawarsu a asirce. Ambasada Dan Ladi Wuyef shugaban kungiyar dattawan jam'iyyar APC a jihar Filato ya ce tun da kotu ta bai wa 'ya'yan jam'iyyar APC goma sha shida kujerun majalisar kamata ya yi yaren tsar da su. Na PDP kotu ta riga ta an gama da su. Su magana su dawo House ba babu ai shi gwamna in ma ya sani shi ya sa ya ba su liaison officers a constituency nasu inda sun contesting ai muna da doka a kasa wayannan tabbatacce ne kawai ya kamata a rantsar da su kawai su ci gaba da aiki shi gwamna ya san cewa in ba tare da House ba in ba ai aiki ba zai tafi maki daidai ba in shi kakaki ya yarda ya rantsar da su sai mu sai da za mu yi masu magana a samu a samu zaman lafiya don damuwa mu plateau state ta ci gaba ne duk da yake eh. kuna da bambancin jami'iyya wayan suna APC apc waɗansu na pdp ta yaya za ku haɗa kanku a matsayin dattawa na plateau gaba ɗaya domin a samu masalaha ga wannan rikici da ake ciki ko mun ci, ko mun so gwamna shine shugaba gaba ki daya yau in gwamna ya kira elders na plateau state ko na party na mai kira pdp ya kira apc mu zo mu zona mm. mu duba yaya za a yi a kan wannan magana don a samu cin gaba ai mu zo mu tafi yanki ne ke da su da suke da gwamnati ai mu mm. kuma muna nan a shirye mm. domin mu ga cewa plateau state ta ci gaba in gwamna yana son plateau state ta ci gaba don ya samu wuri ma yayi aiki ma mutanen plateau ai dole ne ya yi matakin da zai hada kan na mangarorin duka mm. da eldersin da wane ne kuma a rantsar da yan hasu masu bule in nan duk wanda sun ci gaban plateau ne duk abin da ake yi in nan mm. don a ga cewa plateau ta ci gaba mm. duk wanda suna neman maganar rikici a tadda wani rikici a nan a tadda wani rigima a nan da mm. ba mutane da suna so a samu cin gaban plateau mm. A bangare guda kuwa babban mai ba gwamnan jihar plateau shawara kan dabarun sadarwa honorable Timothy Golu ya ce ai da wancan hukunci da kotun ɗaukaka ƙara ta yanke akwai waɗansu ƙararraki da ke gaban waɗansu kotuna. Kin gani demokradiyya muke demokradiyya kuma ba mulkin soja ba ne ko na mutum ɗaya wanda za a iya a ce ga abin da ke zuciyanka sai ka faɗe shi ko kuma a yi shi yadda kake so a yi mutane sun je kotu aka kai appeal court court na appeal ta ce mutane goma sha shida na pdp a fitar da su a majalisa a dawo da wayancan na apc su ma goma sha shida hmm. har inec after some suka ba su takardu da suka dawo kafin a zo a ransar da su a wata daya kwana goma sha uku da watan daya sai kuma kotu suka kawo abin da turawa suke ce restraining order hmm. mashi kakaki saboda kada ya rantsar da wannan mutane saboda akwai waɗansu matsaloli kuma a ƙasa hmm. kin gani matsalolin kuma kotu ne kuma sun je sun yi na'am da matsaloli nan saboda akwai waɗansu kuma wanda su ma masu neman majalisan goma sha uku na labour party hmm. wanda ba a sa logon a cikin zaben da aka yi eh, shekaran da ya wuce ba hmm. su kuma sun gani ya cuta ne masu ba yi masu adalci ba ana nan ana shirin zaɓe sai a ce ba sa logo nasu ba suka je kotu kotu ta je ta ba su wannan na amcewa ta koma ta je ta sa wannan logo nasu kafin a yi zaben INEC ba ta je ta yi na'am da wannan ba ta yi wannan abun ba wannan mutane suka koma kotu sun ce da yake da kun ba da umarni INEC ta je ta yi wannan INEC ba ta yi ba ga shi wancan wato an ci zalin su kenan ba za su yarda ba hmm. kotu ta hana kada a rantsar da wannan mutane sai an koma an musu zabe to mm. kin gani kakaki ba abin da zai yi sai dai yayi na'am da wannan injunction mm. injunction din ma ba guda daya ba mm. guda biyu akwai civil society group wanda su ma suka je kotu sun samu injunction kowa fa ya damu da abin da yake faruwa wannan lamarin a kotu ake yin sa duka ba wanda ake yin sa a filin ball to kin gani demokrasiya kuma tana bin dokoki ne to yanzu ga inda muka saya kenan to amma da yake duk wannan waɗannan matsaloli suna kotu ne ya kake ganin ita kotun nan ya kamata a warware wannan matsaloli saboda kusan za a ce watannin nan an yi ba bangaren eh, majalisa kusan demokradiyya bai cika ba kenan shi gwamna yana gudanar da aiki ba mai duban me yake yi da me yake kashewa da sauransu ai an yi budget majalisan ai sun sha sun duba kasafin kuɗi aka yi kafin wannan abubuwan suka faru mm. so gwamna baya ba fara spending wani kudi without the approval na House of Assembly ba. Hmm. Akwai abubuwa da yawa kan wanda ya kamata majalisa ta dinga yi. Ai majalisar ba wai ba ta zama ba. Hmm. Ko last week sun yi sun yi zama hmm. wannan satin za su yi zama according to abin da suke shiryawa. Mutum takwas din nan kenan kawai na sauran Dole mutum takwas ne su yi zama saboda mutane takwas din su ne su ne representatives na mutane a yau. So ko mutane biyu ne ai za su ci gaba balle ma su takwas ne hmm. takwas din kuma is one third of the total house mutane eh, eh, representative na plateau state hmm. ishirin da hudu ne hmm. yanzu ba wani bane ya hana kotu ne gaba daya ai da akwai house din eh, ishirin da hudu ai kotun ne ta zo ta kore guda goma sha shida sai kotun kuma ta zo ta hana goma sha shidan kar a rantsar da su to kin ga wannan ai bai shafe gwamna ba gwamna shi ma yana son a cika house ya yi aiki da su yanzu gwamna yana aiki da wannan guda takwas a cikin takwas din babu guda daya na na party na na gwamna gwamna shi yana pdp hmm. babu memba daya a cikin pdp amma yana aiki tare da guda takwas hmm. daya ypp wato kakakin guda bakwai kuma yan apc amma kin gan baki taba kin ji wani hula balu a bakin su ba hmm. tun watan nuwamban da majalisar ta kulle kofofinta lamura da dama sun auku musamman hare-hare da yan bindiga suka yi ta yi akai-akai wanda ya hallaka rayukan ɗaruruwan mutane amma 'yan majalisun ba su zauna don gudanar da haƙƙinsu na samarwa al'umma mafita ba. Mr. Pam Danchal Toy ya ce kamata ya yi majalisar ta duba koken mutane. Ni a matsayina na malami a makarantar secondary abin da na iya duba shine duk abin da yake a kasa ya kamata a duba saboda a samu hanyar da za a dawo da su don su guduna da aikinsu daidai yadda ya kamata saboda yadda a gashi a jiha mun dan samu matsaloli a bokos da kuma mangu kuma har wa yau ana samu jifa jifa to ba majalisa kaga an ce wai 2h a better than one majalisar mu muna da su wakilai guda 24 to yanzu duka an rufe ba wanda suna tone-tonen nan saboda haka zai kawo mana ja baya sosai saboda haka muna roke gwamnatin plateau da kuma duk wanda dai suna da abinda da za su iya su yi a kai su hadu da sauri a yi abin da za a yi a dawo da su kuma ina son mu bar maganan siyasa a gefe mu duba dukkan mu daya ne saboda bambance-bambancen fati ko ne abu kaga na ji daɗi daga sama shi shugaban ƙasa bai duba irin wannan ba shi yana amfani da duk wanda zai masa aiki ne to haka ma a jihohi mu manta da zancen fati a zo a yi aiki duk yan majalisa sun dawo su yi aiki saboda cin gaban plateau Shi ma mai fashin baki kan lamura kuma lauya Santos Ayuba Larab ya ce masu ruwa da tsakin jihar na da hurumin sasantawa. Domin ko tana gaban kotu akwai yadda za a iya zama a ce ma kotu za a withdrawin wannan case domin wayannan mutane sun yadda za a yi tafiya tare and court will grant that. Hmm. Because of course zancen kotu kotu tana son a yi zaman lafiya ne ba ta son a yi fada an kuma abin da ya dace shine an zabe su ba zabe su ba kotu ta ba su dole ne mu ma mu nuna cewa matsayin kotu ba abin da za su bar da shi ba ne. Menene hasashenka ga makomar majalisar dokokin jihar Plateau? Ya kamata a yi zama ne, ba zancen jam'iyya ba ne, zancen kasa ne Plateau. Za a iya neman jigajigen jam'iyyun nan gwamna zai iya kuma yi facilitating. Domin shi ne shugaban kasa na Plateau, shugaban eh, jiya. IPAC wato interparty advisory council hmm. da wanda ma aka cire da wanda suke nan yanzu da wanda suke wajen da wanda suke so su dawo to ku yanzu wannan abin ta wuce kai ne ni ne jam'iyya a zauna a ga yanda za mu ci gaba me wannan yake nufi kenan a ce ana gudanar da harkokin mulki gwamnati tana gudanar da harkokinta ba tare da 'yan majalisu ba bisa ka'idan dokan kasa bai kamata ba shi a shugaban majalisa shi ne ya daga zama ya daga zaman cewa na daga zama tseren da na kira yadda ake kira a law da kuma ba wanda zai iya kira sai da shi din ya kira in kuma maganan tana kotu ba wanda zai iya kawo ya ce dole su shiga sai kotu sun ce kai sika ka sa su ka ransar da su kin ga matsalan kenan misali yanzu shine mutane ne suke wahala mm. kuma wahalan da ake ciki shine ba su da wakilin da suke siya musu dan Allah ku zo mu Yanzu kuma bari mu saurari tsokaci kan batun. Sunana Bashir Musa Sati, tsohon sakataren jam'iyyar APC. Na farko wanda ya fi komai muni shine asarar haɗin kai. An daɗa farraka mutane. Wannan yana ja nan, wannan yana ja nan. Wanda wannan tafiyar ko ba za ta taimake mu ba. Na biyu akwai ayyuka wanda ya kamata a sa su 'yan majalisar su yi wanda aikinsu ne su dinga cekin executive ba za su yi ba yanzu domin ba su da wajen da suke shi executive kuma su executive kuma akwai abubuwan da suke neman sai sun sami yarda da amincewa ta 'yan majalisu ta basu sannan su yi wa'annan abubuwan to duka wa'annan abubuwan babu su babu dalilinsu mutane ba su san mina aka yi ba me aka yi me aka yi musu ko me za a yi musu amma idan da mutane sun yadda an zo an haɗa an haɗa kai an haɗa ƙarfi da ƙarfe a duba jihar domin duk siyasun nan za su zo za su wuce amma jihar tana nan abin da ya kamata a fara dubawa shine ina za mu kai jihar nan tamu yaya za a yi a ciyar da jihar gaba shine abin da ya kamata a tsaya a yi wannan kiki gaga ba zai taimaki mutane ba saboda haka dole ne kowa ya ajiye ya maida wukarsa kobi ya zo ya zauna a zauna a yi sulhu babban matsalar a nan ita ce wane ne zai iya kiran zaman sulhu wanda zai fito da cewa a zo a yi zaman sulhu na gaskiya to nauyin yana kan mai girma gwamna domin shi ne uban kowa idan asara ta fito ita za ta fi shafarsa za ta fi shafarsa ta fiye da kowa sai ya nemi dattijai wanda ya sani masu dattaku ba wai a'a dattijai na ukari kadai wanda yake gani ba a'a wanda ya san za su tsaya su duba abin su yi adalci ya kira su kikikakan majalisar dai ya sanya bangarorin apc da na pdp na yi wa juna kallon hadarin kaji wanda ko a makon jiya aka yi kusan yin taho mu gama tsakanin matasan bangarorin biyu a gaban zauren majalisar in banda taimako da ɗauki daga jami'an 'yan sanda wanda suka kawo. Jama'a masu sauraron mu a nan muka kawo ƙarshen shirin zamantakewa na wannan mako. A madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri na yau, ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu huta lafiya. Allah ku zo mu a gaida Zainab Babaji yanzu kuma ga labaran duniya a takaice. To wani harin jirgi mara matuki da Isra'ila ta kai a kudancin Lebanon a yau Laraba ya halaka mutum biyu ciki har da wani mamba a kungiyar Hamas. Harin ya fada kan wata mutane a wajen birnin da ake kira tayar da ke kusa da gabar tekun mediterania kafa yada labarai ta kasar Lebanon ce ta sanar da cewa akwai dan kungiyar Hamas cikin waɗanda harin ya ritsa da su. wanda daga sansanin 'yan gudun hijira na rashedi ya fito wani yanki da aka yi amana akwai mayakan hamas da dama dakarun ukraine sun yi amfani da jirage mara matuka wajen kai hare-hare akan wasu matatun man rasha a yau laraba har-haren da suka yi barna a wani yanki da ake kira ryazan gwamnan yankin pavel malkov ya ce harin ya haddasa tashin gobara a wata matatar man fetur an kuma samu wasu mutane biyu da suka jikkata jami'a yankin da ake kira leningrad sun ce rasha ta yi nasarar kakkaɓo wani jirgi mara matuki yayin da ya doshi wata matatan mai ta daban shugabannin haiti na ta kokarin ganin ba su wuce wa da amurka ta gindaya musu na fitar da sunayen mutum bakwai da za su zama mambobi a gwamnatin wucin gadi ba yayin da prime minister ariel henry ya yi murabus a ranar daren litinin henry ya sauka a mukaminsa bayan da amurka da shugabannin kungiyar kasashen yankin caribbean suka matsa masa kan ya aji aikin yayin da al'amuran tsaro ke ƙararin shaɓewa a ƙasar ta haiti sanadiyar gungun 'yan daba da suka mamaye kasar bukatan neman gwamnatin wucin gadin ta mulki ƙasar ta haiti ta taso ne a wani taro da shugabannin ƙungiyar ƙasashen na yankin caribbean suka yi a jamaica ranar litinin kafafen yada labarai sun ce an ba shugabannin na haiti sa ashirin da hudu ne su sanar da sunayen mambobi bakwai da za su zauna a majalisar gwamnatin ta wucin gadi. masu ayyukan ceto a indonesia sun kubutar da wasu masunta goma sha daya bayan da kwale-kwalen su ya kife a makon da ya gabata yayin ake ci gaba da neman wasu masunta 24 da har yanzu ba san inda suke ba masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo karshen shirin a wannan lokaci sai an jima da dare da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato takwas da rabi kenan agogon ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman mahmud lalo da ya karanto labarai da kuma jule da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau adrius ni muhammad hafiz baballe ke cewa ku huta lafiya sai mun haɗu insha allahu a cikin shirin mu na dare yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.